Ina gaisuwa ina gaida ku cikin sunan Yesu Almasihu. Yau aya da nake so in raba tare da ku tana cikin Afisawa, Afisawa Sura biyar aya ashirin da biyu. An rubuta ta an ce mata ku yi biyayya ga mazajen ku. Yanzu ni ina so in yi addu'a, ina so in yi muku addu'a dukka. Ah, duk arman da yake na ana ganin abubuwa waɗanda ba su da kyau ko kuna nan akwai rashin jituwa cikin gidajenku cikin sunan Yesu almasifu nake son yi muku addu'a ke da ke kallo kai ban kai da ke kallo wanda kana ganin cikin iyalanka akwai matsala cikin cikin armenka. kenan yanzu ga ina son yi maka addu'a ubangiji Allah mai iko sarkin salama sarkin sarakunai kai wanda ka halicce mu don ka muke rayuwa don ka neman ka zo ga duniya don mu yi ma biyayya don mu bi ka mu bauta ma ubangiji kenan yanzu ga cikin sunan yesu almasifu ina son in yi addu'a duka duk arman da akwai matsala ciki duk arman da akwai rashin jituwa duk arman da akwai akwai abubuwa wanda ba su da kyau cikin gidajensu ubangiji Allah ina nan ina koran shi cikin sunan Yesu almasifu ina tambaya ka Allah ka kawo salama ka kawo salama cikin gidaje arma ka kawo salama ka kawo kuma ka ba su hikima ka ba mata hikima da ilimi da hankuri don su zamna cikin gidajensu don su yi ma mazajensu biyayya ubangiji ni ko ina yi maka ina tambayanka mu mazaje ina tambayanka ka ba mu hankuri don mu so matayenmu kamar wadda Yesu almasifu ya so iglesia. Kamar wadda Yesu almasifu ya so iglesia muka mu so matayenmu mu so su mu so su mu yi hankuri kumko mata kumko su yi yin su biyayya. Ka sa ma duka gidaje albarka duka miji ko mata da ta kalli wanga bidiyo Allah ka sami albarka ka ba shi kwanciyar hankali ka ba shi hankuri ka ba shi salama cikin sunan Yesu almasifu na yi addu'a amina